السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الكاتم وعلى آله وقدره من دار العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم دورك barkan ku da sake saduwa a wannan channel taku mai albarka wato gajimari gidan asararai tv alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna ƙara godewa Allah cikin kowane irin al'amari muna ƙara miƙo gaisuwa da jinjina ga 'yan uwa da suke samun jimirin sauraron mu na Najeriya da rago kasashe baki ɗayan duniya muna muku barka sannan kuma muna muku barka da lale da marhaban da shigowa watan da aka haifi shugaban halitta annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alkhairin da suke cikin watan nan zahirin su da baɗin su ubangiji Allah ka haɗa mu da su baki ɗaya bukatun da muka sa gaba ubangiji Allah ka biya mana albarkacin wanda ya zo a cikin wannan watan shine Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah yan uwa bayan haka idan kai bako ne cikin wancan tamu da Allah muna bukata kai mana subscribing sannan kai mana wato liking a cikin bidiyoyi namu da muke ita kake kallo hakan yana kara mana kwarin gwiwa sosai ya kada mu kallau alhamdulillah irwa mai saurare na ko kuma danwa mai saurare na wanda bidiyon nan ya gifto mai ta wato wayarsa ko kuma wanda ya san channel din nan wato gajimare tv ya shiga kai tsaye yau wato muna ƙara miƙo gujinjina ta gaisuwa ta musamman gare ka sannan wato shi wannan channel channel ne da take kawo muku asararai wato garibai waɗanda suka kasance wato majarrabai waɗanda an aikata su sannan muka kawo su eh alhamdulillah kuma muna kara faɗa da wanda yake da buƙatar wasu kayan mu kuma haɗan mu insha Allah wani inda yake a faɗin Najeriya insha Allah za a kai mai kayansa eh abin da ya shafi kasashe su ma duk muna tura kayayyaki na wanda yake son kawo kai sako kuma kamancin haka insha Allah yana labe mu da inda yake sako mu ba zai mai nisa ba insha Allah daka wanda yake da bukata lakani na soyayya wato yake so ya kara samu ya shiga cikin zuciyar wata ƙawarsa ko kuma ya shiga zuciyar wata budurwarsa wadda yake so ya aure ta da gaskiya ko kuma kai ne kake so ka samu soyayyar mai gidanka don ya kara yadda da kai ya saka maka dukiyarsa saboda mai ka rike shi da amana kuma zaka tsaya zaka kiyaye mai amana sabil haƙƙi wato wanda yake sai samu soyayyar yan uwa da kuma mutane ya samu soyayya ya zamanto duk inda je ba a tsangumsa ba a kyamarsa ya zamanto ana faran faran da shi ana lale da da, da maraba da shi to sai lalabi wannan channel taku domin ya, ya samu wannan abin da ake bukata da farko to da fara dan uwana mai sauraro na zaka rubuta wannan hatimi da kake kallo wato wannan hatimi mai albarka yawwa za ka rubuta duk abin da ka gani a jikinsa yawwa in ka rubuta shi tsakiya wani rijiyar hatimin za ka batta sai ka sa sunan wanda kake so kuma yarinya da kake so in kuma mace za ta yi wani miji za ta sa sunan shi saurayin da take so ya kara shiga ranta domin a samu a rufa ma juna asiri a aure baki daya to wanda yake so sai rubuta sunansa a tsakiya in kuma kai ne za ka sa a maka to kenan yawwa bayan mutum ya rubuta wannan hatimi to da fari bayan ya yi bismillah akan Allah zai rubuta bismillah rahman rahim har kafa bakwai yawa bayan ya rubuta sai rubuta wa alƙaitu alaika muhabbatan minni yawa ita ma zai rubuta ta kafa bakwai shi ma wannan hatimin zai rubuta shi kafa bakwai bayan ya an gama rubutun an haɗa shi guri ɗaya to sai a wanke shi guri daya da sai a wanke shi da ruwa mai tsafta mai kyau yawa wanda ya samu ruwan sama to yayi yawa wanda mutum bai samu sai wanke da ruwa mai tsafta bayan ya gama wankewa sai ya diga ma'ana ya zuba ruwan wato azabatul hubbi eh, ya zuba ruwan wato narul hubbi eh, narul hubbi na ruwa akwai na gari na haƙi akwai kuma na ruwa ya wato sai ya zuba narul hubbi a cikin shi rubutun sai ya haɗa sai ya sha to haka zai maimaita kwana bakwai yau insha Allah wanda ya daure wannan aiki insha Allah zai samu biyan bukatarsa zai samu gamsasshiyar soyayya ga wanda yake da bukata cikin halali cikin inganci ba tare da an zalunci shi wanda aka yi wa ba eh, sha Allah mutum zai samu soyayya jama'a zai samu farin jini alfarma kisa sallallahu alaihi sallam wannan sirrin mun ba da shi wato hadiya ga shi wannan wata baki daya saboda manzala sallallahu alaihi wani baki daya haka wannan abubuwan wanda suke da bukata mu hadan mu za ta mu ta wannan lambobin insha Allah da suke faɗin duniya baki daya za mu turo musu da kayan su baki daya da muna godiya da jibrin sauraron mu muna roƙo Allah ya ƙara mana lafiya da imani albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan za mu zama sallallahu sallama musa shugaba tare da alayansa da manyan manyan sahabban sa duk wanda suka biyo addinin sa daga gaskiya tun zamanin sa da zamanin ya mutu assalamu alaikum warahmatullahi